gwamnatin najeriya ta ce har yanzu gwamnatin kasar saudi arabia ba ta biya diyar mutane shidda 'yan najeriya ba da kugiyar daukar kaya ta kashi a masallacin kaba da ke birnin makka a shekarar da ta gabata a wani taron masu ruwa da tsaki a kan shirin hawan arfa na wannan shekara mai riƙe da mukamin jakadan najeriya a ƙasar ta saudi arabia ambasada salisu umar ya ce kawowa yanzu babu wani bayani daga kasar ta saudiya amma suna ci gaba da tuntubar gwamnatin kasar uh, mutane shida ɗin nan da suka samu matsalan wannan e a makka to su uh, har yanzu eh, saudi ba ta ba da compensation nasu ba da wasu abubuwan da ya dace da ya kamata a basu to nigerian embassy da nigerian consulate da ke jidda muna yi ta kokari muna meetings muna Eh, ziyartar su waɗannan hukumomin da eh, na saudiya da abubuwan shi shafa taron da ya samu halartar dukkanin masu ruwa da tsaki a kan aikin hajji daga bangaren najeriya a cikin jawabin da ya gabatar snp alhaji yahaya abubakar ya jaddada matsayinsa na kasancewa amirul hajjin najeriya na wannan shekara al'amarin da ke zaman mai da martani ga hukumar alhazan najeriya da ta kira shi shugaban tawagar majalisar koli ta addinin musulunci a wajen aikin hajjin kamar yadda ya yi karin bayani. known as Army Hajj team is not a technical team, neither is it there to check or to supervise the work of any technical body like National Hajj Commission. The team is there under the spiritual ordinance of Islam that we have a group of Muslims ya ce tawagar amirul hajjin ba ta zo ne domin sanya ido ko kuma bincike akan ayyukan hukumar alhazan ba a'a ta zo ne domin ba da shawara a matsayinsu na shugabannin musulunci na najeriya dr aliyu tanku da ke zaman ɗaya daga cikin jami'an hukumar alhazan najeriya ga abin da yake cewa akan waɗannan kalamai na tsunufin alhaji hayya abubakar a to wannan ya wuce abin da ni zan iya faɗi amma ai kaga yanzu yi wannan bayani din kuma kamar yadda aka ce kamar yadda shi ma da kanshi ya ce in allah so kuma an koma gida eh, irin duk waɗannan abubuwa ɗin za a gyara su da sauransu a baya dai gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari ta soke bayar da tallafi ga aikin hajjin tare da daina ɗaukar nauyin tawagar amirul hajjin mustapha nasiru batsari murya amurka daga makka saudi arabia